بسم الله الرحمن الرحيم muna cikin darasinmu a cikin sharhar sunna cikin babu al'asbab allati tanawal miras babin bayanan dalilai waɗanda suke hana gado ga wanda mutum ka gado sai a hana mai gado saboda ya samu kai ne cikin wannan dalilin وروي عنه حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة an waito daga Humayd bin Abdurrahman daga Abu Hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qatil la yasu annabi ya ce wanda duk ya kashe wanda ya ka gado to zai gado a wannan abin na hadisi ne wato a ƙarshe mutum milibi alfara'i wani waja fi addiyat wata abu a shekul albani fi al'irwa'i irwa'i gani wani sanin jami'a a kunga nan albani ya kan wannan hadisi amma can ga littafi ya ce wani sinadaru da ikon itinadi ne mai rauni na amma wajen albani ya ce a itinadi ne sahihi war amalu alaihi da wannan hadisi aka aiki inda amata ilimi wajen mafi yawan malamai masu ilimi anna man qatala muwarrisa lalle duk wanda ya kashe wanda ya gado to la ya risu ba ya gado ne amdan in dai da gangan na ya kashe shi karkatili kama kanar katalu wato amdan kanar katalu kashewar da gangan na ta kasance aukaka ko kuskure na ko da gangan ko da kuskure mutum ya kashe wanda ya gado to ba zai gaje shi domin sabiye ko yaro na karami ya yi kashe ko shi na an ka kashe hau majamuna ko mahaukaci na ya yi kashe ko shi na an ka kashe aw balibu ko baligi na ya yi kashe akilin mai hankali ko dai wani na ya yi kashe ba zai gane wanda ya faɗa wa jumlatu jumlar wannan abin na hadisin ko kuma wannan bari anna kulla katilin yujibu kitasa lalle duk wani kisan kai wanda ya wajabta kitasa audiyatan ko ya wajen tafiya. au kafaratan ko ya wajabta يمنع yamna يا هنا hana كان tsakanin ya ce a wanda ya wajabta yana yiwa yanzu mutum yana da katanga yana da shigewa ta tsaitsage sama da ƙasa ko ina ta tsatsage ana ganin koyaushe tana iya faruwa sai mutum ya zanna cike da shi da bayanai sai ta wado ta kashe su duka ba san wanda an san dai ubansu ya kashe shi da ya aje cikin su ji wannan da sai tsarsa to amma ba san wani na ya rage wani mutuwa ba su gaisu to kun ga nan babu kisasi nan babu kisasi to amma dai wanda ka wajen shi kisasi kamar wanda ya kisa shi yana nan wanda ya kashe shi abba nan to za a yi kitafi ko a yi a biya biya to nan wanda duk ya yi kisan bai gado wanda ya kashe babu gado su wa galaba don amma wasu malamai sun ce kasar wa katil layin na barmira su kashin kuskure zai hana gado kashin kuskure zai hana gado kamar inda suke zaune ya a wani kare ya a sai ya ɗauki wasa don ya ci shi ko da ya je ga sai ga tsakiyar kan wani sai ya mutu ba mutum ne ya ke jiwa ba kare na yi wannan kuskure na kashin kuskure wasu malamai sun kace to wannan bai hana gari idan mutum ya kashe wanda ya ga gado ta hanyar irin kuskure irin wanda sun da yana gado wa wa qawlu maliki shi an magana maliki da gero mutu hannu biyu, don ba a tuhuma mace game da kashe mutum inna illa annahu la yarisu min ad-diyyati shay'an sai dai yana gado ne amma bai gadon diyar da za a biya tunda kashin kuskure na za a biya biya ga shari'a ko ba ya kashe ɗani kashin kuskure ba ko ya biya ba yi wannan ga kashe kashe da aka yi na banza ba amma ga biyan nan da an ka ba su wato ba a bashi komi cikin ta zai gadon ta ita biyan, amma yana gadon dukiyar mutumin wanda an gare shi ko da mu wabi gada hakan da wannan fatawa ta maliki da ita mallan hakan mai fatawa wa ada'un da mallan ada'u wa zuhuri da mallan zuhuri wa ya rusu yarsu biye diyati wa ya wasu mutane sun kace tun da kuskure na yi yana gado har da biya ana ana ana shi ana rabawa shi in ji wasu wa qala qaumun da sabila la na'ul miras wasu mutane sun kace kashin yaro baya hana gado wato inda yaro ya zama sanadiyar mutuwa wawa kaula abu ba shi ne magana abu hanifa rahimahullah wa kusa bi katalin wuri sun yi sabani game da kashin wanda an mai wuri shi wuri ya yi mai ya kahirta shi bisa ga wuri karbagi kamar wanda ya yi tawaye ya ta daji ya ɗauki makami don haɗa da shugaban musulmi to wanda ya yi wannan ma al'adili tare da shugaba wanda al'adili ya yi mai tawaye to za ka tala a wa murakara da shi da shugaban idan wani ya kashe wani firkita wajen yaki. wa ba a zuwan sashen malamai sun ce la ya tawara tsani ba su gado tsakanin su da annaba ma kafila ne don su bi kowane su ya haifu da nuna kashe wani wa huwa zahirar hadisi shi ne zahirar hadisi alƙatilu la ya wa kala ba a zuwan ya tawara tsani wasu malamai kuma sun kace suna gado da nawa ma masu awala don duka misali da su ba da son rai na sun kai ba kowane na ganin abin da ya kai shi a daidai wa ƙara ba abin tashin malamai suka ce za ka tula adilu a babu idan mutum wanda a adilu ya kashe uba ne duka da kasu ya rito yana gano li'annahu muhaqqun dan yana da gaskiya wayan katalahu albagi amma wanda ya ya ne shi na ya kashe adilin Wula ya rasa shi bai gado da annahu gai da muhaqqin don ba da gaskiya yake da shi da wani zalunci walau kana katala fi haddin da a ce kashewa ga haddi na mutum ya yi wani abu an kai mai hukunci wato tsakanin da da uba ta yi lahi uba ne ya kai shi kotu sai kotu ta yanke hukuncin a kashe shi kun ga shi ya kafe da wannan layi gwalimu almirasa inda aka sami da nan kashi na haddi ba ya haramta zaɓe. walau jaraha a abahu da a cewar mutum ya yi zama sanadiyya ta samun rauni ga baba ne wa matar jaro shi wannan da an kaji ba ya yi rauni sai ya mutu kaula mawacin majaru to wa matar jaro wannan da ya yi rauni sai ya mutu kaula mawacin majaru kamin wanda yawa rauni ya mutu shi wanda ya yi raunin shi an lahiya wanda an kawo rauni shi bai da lahiya to shi aka ga ya mutu wanda an ka ji sai ya zama wanda ya ji mai daga ya mutuwa ya rufe ma majaru in dai yan uwa na masu gado to wanda an kawo rauni da yana gado la'anna hermana ya ne lejina ya fi domin abin nan wanda ya kashe dalilin da ya sa aka haramta mai lijin aiki don ya yi laifi wa kasa da niyya ce ila ijalin mirasi ya kashe wanda ya ka gado don yana so ya yi saurin kai ga gado amma wala jinayatul majrur shi ko wanda an ka jima raunin shi bai yi laifi ba tawaye na an ka yi ba shi an da laifi ba wayannan duka dalilai ne na abin na gado dalilai ne na abin na hana gado nan kuma ga ku kwana insha Allah ce ba ceto babin sha'anin ceto a kauluhu wato da ya ce wa a kabaran nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba da labari Annabi ya fi shi annabi zai so lokacin da al'amari ya sanin ranar kiyama mutane sun kaje wajen wannan annabi ya ce a ke wajen wannan waɗanda kuma su sai wajen wannan annabi shi kuma ya ce a kai wajen wannan haka dai har a ta kawo wajen mai gidanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato a ta kawo gare shi an ka wuri ne annabi ya ce in ba kuma ce ba a cikin hadisin da ya gabata wato zai zo shi sujuda ga allah ubangiji shi na ya ce kauluhu ce wanda yi a sabarar nabi yi annabi ya ba da labari sallallahu alaihi wasallam annahu ya ati fa yajidu li shi zai zo ya kai wajen Allah ubangiji ne ya yi mai sujuda wa ya hamadu shi ya gone da abubuwan ya go la yabda wa bi shafa'ati awalan ba da zuwa annabi ce aka yana roƙon ka Allah ka bani shi don mutane ba haka ne yake cewa ba sai ya tau ya yi taimakon Allah ya yi tebo ne yana teme godiya ila firi har zuwa ƙarshen hadisi hada ta da sai ya yi wannan hadisi tabbace tabbace ki cikin buhari da kuma wa yi kuma da wannan su mina hadisi anas wa gairi na hadisi anas da kuma wani hadisi wanda ba na anas ba ana a alaihi musallar da shi annabi fi hadisi shafa'a ga hadisin ceto Ma manzo Allah ya ce fa aqumu da sun ka tobe ta ceto wuri cewa in sai inda Allah in nema musu ceto sai in tashi fayi fa a komo fa amshi baina timataini sai in yi a tsakanin bangare biyu minal mu'mini na na mu'minai hatta hatta azina ala har in roƙi izini ga ubangiji na ina so in yi magana da shi amma sai an ba ni izini ta kwanshi iso ba kamar wanga da ya ce wa wani na shi haka kawai ya karu tsawa ya ce ba shi annabi ce ya fa asasin sai na ratsa cikin jama'a muminai sannan bai na kima sai ne mina muminai sannan fa asasin alarabi in nemi izini ga wani in an ka ba da izinin tawowa wani ne sai in tawo kwai zara aiki idan ni ga Allah wa kato da sai in faɗi cikin sujuda in faɗi gaba gare shi ina sujuda ko kuma karatu sajidan zirafi in surmoyo gaba ɗai in faɗi gaba ɗai sajidan zirafi ina mai sujuda ga ubangiji sai ya kyale ni cikin sujuda na fa ya ni ya kyale ni ma sha Allah an ya da'uni gurgurdon tsawon lokacin da Allah ya so ya kyale sai ya kyale ni cikin sujudar nan kamar bai bai da kamar ba magana zai yi ba can ba na ya ce gonai na ya ce godiya ga yi. sun makala sannan ya ce mai yarfa muhammad muhammad daga kanka da ta yi tsawo daga kanka Odu Yusuma, in magana a saurare ka, wa shafa'atu shafa nemi ceto a baka ceto, wa to da roƙi abin da kaka so a baka. wannan shi ne babban mataki ko lahira ko ibale duniya ko wanda yake so da abu ga Allah subhanahu wa ta'ala in ya ɗauki irin wannan mataki yana iya gano tashin ana a cikin abin da ya ka kai su juda gare ka daɗe kana su juda gare ka yi mai abubuwan godiya da yabo waɗanda ka san yana so ya Allah mai kaza ya Allah mai kaza ya Allah mai kaza kai jalisar da kana ta yabo ne abubuwa da kun kaga shi ya so ya yi ya ce da karshe sai Allah ya ce min Muhammad daga kanka ba Muhammad wani yusma ka yi magana a taurare ka wa shafatu ne nemi ceto a baka wa sallu tu'uda ka kuma a baka da daga farfa a ti yace sai daga sai in taso daga sujuda tun da ya ce mai irfa sai in taso bayan na taso daga sujuda ta ne daga nan fa ahmadu kuma sai in ta fa ahmadu in yi ta godiya ta in ta yabo ne bai ta hamidin da yabo da godiya yi allimu ne wanda ya sanar da ni wato sai in ta yabo ne da gwargwadon abin da na sani na yabo bayan na gama ya mai kirari da yabo sun ma sannan in ceto ina roƙon ceto ina roƙon ceto ga jama'a ta to idan ne wannan ina roƙon ceto ga jama'a ta to daga nan kwayo haddili haddan sai a iyakance min wani adadi a ceto ta yi a faɗa min mutanen da zan ceto a ce ta yi da wani da wani da wani sai ka cece su kun gani annabi ba waɗanda ya kaso ya kace ce wa don haka ba a da ceto gare shi ga Allah aka da ceto wai wa hadduri hadda to waɗannan da aka faɗa ne sai in tai in bido su wa ko da salihum aljanna sai in shiga da su aljanna kun ga Allah ya shi wa inda hu illa bi abin inda hu illa bi kun ga na biyu wala shi wa'una illa liman da. shi Allah shi ya faɗi wa'anda za a ceto shi annabi ya nemi a bashi izini ya yi ceto bayan an bashi izini kuma an kace mai ga wa'anda zai ceta to bayan na ta suna kai su aljanna sun ma'udu ilayhi gani a sanin dawo karo da kuma in koma dawo akwai zara aiki rabbi in koma ganin ubangiji na wa ka'atu da wuce in fa da gaba shi aw harattu sajidan ko in duka sajidan lirabi ina sujuda ga ubangiji ko idan wani ya sake kale ni masha Allah an yada ani gurgurdan wani Allah ya so ya ni sun mai kulu sannan Allah ya ce mai yarfa Muhammad Muhammad sake daga kanka kullu yusma ba da abin da kake so a saurare ka roƙi fatu oda a baka wasu ba ta shafa nemi ceto a baka ba harfa wa a daga kai na kuma فأمدوا amadu yi mai godiya da ta hamidi سنة alimini da godiya irin wanda ya sanar da ma sannan in nemi ceton bayo haddali hadda a koma iyakance min wasu mutane da aka wani cika a haɗamin da wani da wani da wani da wani sai in ce in da an ka iyakance min in na ce ni da an ka iyakance min ko da sai mu aljanna in shiga da su aljanna ثم أعود salita sannan in dawo karo na uku wai za a aiki rabbi in ni ga ubangiji na wa da hussein ko mu faɗo a tsabani au faratu sajidan da rabbi ko in faɗo ina wai da wani ma sha Allah wa ya ga sai ya kyale ni gurgurun wanda Allah ya so ya kyale sun mai a ce a saka irfa muhammad muhammad daga kanka kuli bade a saurare ka wasan tona roƙi a baka wasu wato shafa nemi to a baka farko a jikin ko a kai ba amadu madu mai godiya da ta hamida ya alimni da godiya wadda ya sanar da ya sun ma bayan na gama godiya sun mu wa sannan ya ce yi ita addu'a tana buƙatar ta biyo bayan godiya ga Allah wai haddali haddasa sai a sake iyakance min a haɗa min wasu adadin wasu mutane ko da kaiwa aljanna da shigar a aljanna to an ba shi dama ya roƙi to kuma an ba shi dama ya ce to har sau uku ya ce sun ma'udin rabi a sannan in dawo karo na hudu gaba Allah bayan na yi sujuda ya ce in taso in ni taso ba a kone sai in ci ya rabu ma ba ke illa man haba tsohon ƙur'ani yanzu ba wanda ya rage cikin wuta sai wanda ƙur'ani ya rike wato sai mu shirkai an yadda duk waɗanda ya kamata a raga ma an hishe su alhadis wa bayyana sallallahu alaihi wa sallam anna la yashba'u illa ba'da al-idhn bi shara'a annabi ya bayyana cewa shi bai ceto sai Allah ya bashi izini bi shara'a da ceto sannan bai ceto sai Allah ya bashi izini wa fil mashahu a fiye ga wa'anda za a ce dogare sai Allah ya haɗa mai wa'anda za a ce shi bai da nashi shi da a kena abinda Allah ya sa shi da yake kama kala kamar mun ga ya ko ya hadiri hadda ya ce sai a iya kace ni a bayyana min wani iyaka wani hadiri wa'udu kullum aljanna a shiga su aljanna to kun ga yanzu wanda ya karanta wannan hadisi yana yarda da ka zo ka kama mutum ɗaya wai ka ya bilge ka ka kama ya ɗaya da ibada wani da wuce tun ka zai ranar lahira to ko annabi bai ceto sai Allah ya ce shi kuma ko annabi bai ceton kowa sai wanda Allah ya shi ta kamo da kowa ya za ka sai ka rike wani ka ce wa shi zai ce ka ba ka riƙon Allah shi ya ba da izini a ce ka sai ka riƙe wanda bai da komi ga hannu ne ceton gaba na na bana Allah lillahi shafa'atu jami'a sannan ya ce izini ya ba su a yi ceton sannan ya ce wayanda bai ba izini shi ka faɗa musu wayanda za su ce kai duk ka kau da kai ga waɗanda abubuwa ka ce ka riƙa wani tsayi da kanka ko shi da kuma ce ta kawo da ya ce wa ƙala abu huraira abu huraira ya ce رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ya maza Allah cikin mutanen duniya waye kowa arziki da samun cetonka waye kowa arziki da samun cetonka ranar kiyama hadar hadisu wannan hadisu rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi wa muslim wannan sa'i da nasa'i sun roito shi ana bi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira radiyallahu anhu abu kana abu huraira ce kuntu cewa ne ya rasu rasulullah ina tambaya man as'abun nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah waye kowa arziki da samun ceton ka ranar kiyama faƙala sai maza Allah ya ce da kan zanantu ya abu hurera hakika abu hurera na yi zaton wagga tambayar Allah ya ta'alu ni an hazar hadisi ahadun awwalun nan na yi zaton babu wani wanda zai min tambaya ga wannan hadisi farko in ba kai ba na yi zaton ba wanda zai rige ka ya yi min irin wannan tambaya ta bani na yi zaton haka saboda me yace da mara aiki na amin ya suka bar hadis alal hadis saboda na ga fadin ka yayi wa ka shi ya ka na yi zaton kaina na farkon da za ka yi wannan tambaya to ga an sa, a ansa na nasi bi shafa'ati mai tsayama, wanda ya kowa samun arziki ga samun ceto na ranar kiyama man da la halittun ba, wanda yace la ilaha illallah min yana mai tsarkake cikin zuciya ikhlasi wato takaitawa kebewa ya ke da Allah kaɗai cikin zuciya sanyin kalbi bai koce nan biye ba bai ce ga baki ne ba cikin zuciya min kiba da zuciya wajen zuciya wato zuciya ita dai duk wanda kasance su annabi sai ya zama mai tauhidi sannan ya ka samun ceton annabi sallallahu a wani wafi ce cikin wata riwaya kasar sammakwalansa mai kalbi au nafsi yana mai asalati yana mai tsarkakewa nan kalbi daga zuciya abin nan kalitan au min kalbi au nafsi shi ma wannan rawahu ahmad min tariqin akhar ahmad ya rawaito shi ta wata hanya ta wata wata hawo ibn habana ibn habana ya saha a shi ce hadisi ne kai yi bi cikin wato lutahin ahmad annabi ya ce wa shafa'ati ceto na yana kamuwa liman shi daga wanda shi da Allah ila illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah mafalikan yana mai asalari ya fassiku kalbuhu da sanahu zuciya sai ta garganta harshe ne abinda zuciya sai abinda harshe ne ya faɗi zuciya sai ta garganta shi walisanuhu kalbahu sannan harshe ne ya gaskanta zuciya sai. abinda zuciya ta ta kudurta shi na harshe ne ya faru. abinda harshe ne ya faru, shi na abinda zuciya ta ta kudurta ruwan shi ya yi kowa cancanta da ya samu cintona ba a yi Allah ka samu mace da su kada shekul islam shekul islam ya ce ba ja'ala asarar nasu bi shafa'atihi annabi ya sanya wanda ya kowa samun arziki ga samun ceto ne aka malufan akalafin wanda yi su kamala da karatu kowa ka san ceto a annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsarkake zuciya ta yi duk wata yaye yaya su ya tsarkake tauhidi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan aka magana samun ceto a annabi wani ceto annabi ba a banza kai mutum ya toshi za a kiɗe-kiɗe ne da raye-raye ne babu kun cikin zuciya sai wace to annabi ka nuna ceto annabi ba wani gina ba ceto annabi babban abu na saboda haka mutum hanyar allah ya kan yana son allah ya ce shi sai an rage abubuwan shagala sai an rage abubuwan shagala ko waɗanda iri sai an rage su sannan a samu ceton annabi da alaihi da wa qala bin hadisi sai cikin hadisi sai ya ce man sa'ala Allah haliyar wakilata wanda ya roƙa mini ceto alwasila an ka yi kiran sallah an ka gama kace Allahumma rabba da da'wati tamma wa da qa'a wa ta'ala Muhammadan lil wasilata zuwa kashi addu'a wanda ya roƙa na alwasila ta jinnan Allah alaihi shafa'a yawmal qiyama ce na ta halitta garin da kiyama ba ta waje ba ba ta waje ba halatta halacci yanzu walam yaqul kana asadun nasu bi ce? bai ce wannan shi ya yi kowa arziki ga samun ceto bai ce a cewa ɗaya ta halitta wa walima annahu ya hasilu li abdi kenan kun gani da wannan an gane ya ceto annabi yana samuwa ga bawa fi tauhidi wa da akhlaqi da tauhidi da akhlaqi fi tauhidi wa da akhlaqi da tauhidi da akhlaqi ya hasilu li abdi min shafa'ati rasuli wani abu na samuwa ga bawa min shafa'ati rasuli na ceton manzo sallallahu alaihi wasallam wa ha. da wani idan mutum ya yi tauhidi ba wai ceto annabi da zai samu lahira ba har da abin da ba ceto annabi ba ma la ya hasu da gairi yana samun abin da bai samuwa da gairi da abin da ba tauhidi ba min amali duk da aiki ya yawa aiki yayi yawa wato in babu tauhidi abinda aka samu da tauhidi ba a samu ne da yawan ibada bal naha anhu min a'mal wa in kana salihan ko da aikin na kwarai na lisa'ali wasilati lir rasul sallallahu alaihi wasallam da ruhawa annabi ceto kun ga aiki ne mai kyau ba kai ba wato ne ma roƙa ma annabi wasila wa bi bima lam ya'muru bihi min a'mali kudiba annabi na yi umarni a nema mai wasila ya an kai kiran sallah amma ya ce wanda ya roƙa mai wasila ceto na yi ta halitta bai ce ta waje ba gare ba kun ko ga roƙa ma annabi wannan wasila amalan salihu aiki ne na kwari ya ce to ko da shi ba babu tabbas ana samun ceton annabi don cewa Allah bal na ha an balle da aikin da annabi ya hana mushirkanci wanda annabi ya hani gare mutum ya kama mushirkanci kuma ya ce ceto annabi ya karɓa to ko abin da annabi ya ce a yi in dai ba tauhidi na ba babu tabbata ana samun ceto annabi sai dai ceto annabi ya halatta yana yiwa a samu yana yiwa ba a samu halacci fa la yanalu bihi to abinda ko annabi yayi hani gare la yanalu bihi khairun la fi dunya wa la fil akhirah ba a samu alheri da abinda annabi yayi hani gare shi ko nan duniya ko lahira ba a samu alheri da abinda annabi ya hana da nan duniya da lahira duk ba a samu alheri gare shi ko kaga mutum a wai ya samu nan jira shi ka ne kana gane bai samu ba mace da buluwar nasara kamar zurrawa da nasara sun kai sun mafi ga isa dan maryam wayan na waya durro wannan zurrawa da sun kai ya cuta musu yake wala yin fa'un bai amfani wa naziru hada abin da ya kishiya da wannan su sahihi wato cikin abin da bukhari su sahihi cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi annabi annabi kala annabi ya ce likulli nabiyyin da a watan mustajaba kowane annabi yana da addu'a mustajaba da tsabiya kowane annabi an rarraba addu'o'i kowa an bashi addu'a mustajaba don ba duka addu'a an mustajaba ba to amma akwai mustajaba to an raba kowane annabi an bashi tashi gwargwadon wanda an ka bashi wani addu'a dubu an ka bashi duk waje ana hanta wani guda an ka ba shi iya da za a to wannan addu'o'i da an ka ba su ni ma an ni in ji mai gidanmu to ni kai <coughs> ni kai da taka ya ce wa'in ni ta haita ba a da awa ni addu'a ta na aji ta na ɓoye hatta yi yaushe ya ce shafa'atin da umar fi yawmal qiyama ta zama ceto ga al'umma ta ranar kiyama zana can na aji na ce a aji mai ranar kiyama zan zo in yi wannan addu'ar da kowane annabi ya tashi nan duniya ga wata bukata an ka biya mai ni na aji sai ranar kiyama in yi ta in ce a bani ceton al'umma shi inda ya aji tashi don amfanin jama'a kowane annabi ya tashi nan duniya ta kari amma ni na aji taushe ba a tabi ummati yawan kiyama bayyana ilafin insha Allah kuma za a sami ta insha Allah gaman mata da shirku billahi shay'a ga duk wanda yayi mutu da shi da Allah da komai ba zai samu abin nan zai samu wannan ceton duk wanda ya mutu bai yi shirka da Allah ba to wannan ceton zai same shi kun ga kenan mushriki bai samu ba wa kazalika bi ahadith ash-shafa'ati kulliha haka nan dukkan hadisan ceto dukkan su innama yashfa'u bi ahli tawhid dama ana innama yashfa'u dama ana ceto ne bi ahli tawhid da mutane dukkan hadisan da sun kace ana ceto dukkan sun tabbatar da masu tauhidi za a yi ceto wa bi hasbi tawhid al-abd rabbi gurgudan tauhidin bawa ga ubangiji bawa gwargwadon tauhidi ne ga ubangiji ne gwargwadon ceton da zai samu ga ubangiji idan bawa ya zan mai tauhidin eh, abin nan cikakki to zai samu ceto cikakki idan tauhidi ne mai rauni na to zai samu ceto mai rauni gwargwadon tauhidin mutum a salati biyu na hudu da da tsarkakewa ce ga addini ne lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsahibu karamatullahi bi shabati gwargwadon tauhidi mutum ya ta cancanta da samun ceto Allah shafa'ati da ya tsahibu karamata da ya ka samun karamar Allah Allah ya karama shi ce a fitai karamatu da ya karamar Allah wa gairiya karamar Allah wa gairiya da wani saboda haka in mutum na da tasiri sosai zai samu karamar Allah sosai in bai da tasiri sosai ba zai samu karamar Allah sosai ba kuma a nan duniya da lahira haka nan na abin yake kamar kuka ji mai jayi ya bari a nan duniya da kuma lahira gwargwadon tauhidi mutum gwargwadon karamar Allah da ya samu idan mutum bai da tauhidi da yawa bai samun karamar Allah mai yawa da yau da matsalolin da ke damu mutum kowa san ya kai samu waje ga kowa ya samu na girmamawa da mutuntawa tsakani ne da Allah amma kuma zuciyar ba guda ta ba za ka ba a samu saboda haka a yi kokari a gyara tauhidi kuna ganin malamai da hudubobin masallatai yanzu da aka yi abubuwa duk sun canza in ba ire-iren na haka ba don mai yawa za ta ji hudu ba baci baci baci na kawai aka yi zage-zage na kawai bisa mimbari kuma duka fasira ce tsakanin wasu da wasu wani ya samu ni ban samu ba sai a haunin bayi a kata ta shi a fata shi a tura ta sassuwa mutane su gani cewa shi ya isa ya ci mutunci kuma wani da aka ganin na kwarena ba na kwarena ba don gashi yana baci duk kuma tauridi na da babu duk sha'anin tauridi na da babu duk abubuwan da ake na nema a samu abin duniya babu tauhidi in akwai tauhidi mai sauki gare ya jama'a ku gyara tauhidi don ku samu karamar Allah da zage-zage da habaici da kazari da karya bai sa mutum ya girma bai sa ya cancanta da karamar Allah subhanahu wa Allah ya taimake mu Allah shi muna jagora Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoma mu kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wuri